gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba tsohon ministan matasa da wasanni barista solomon dalon ya ce idan har da gaske gwamnatin shugaba bola tinubu take na san fidda mutan najeriya daga kunci da tsadar rayuwar da suke tsaka da fuskanta to fa lallai sai an tabbatar da yin watsi da duk wata manufa ta 'yan jari hujja da ke kara ta gayyar tattalin arzikin kasar yayin da kungiyar kwadago ta kasa nlc ke fafutukar ganin an biya ma'aikata naira dubu ɗari shida da goma sha biyar a matsayin mafi karancin albashi yanzu haka majalisar dattijai ta amince da kudirin dokar da zai daga darajar albashin babban jojin najeriya zuwa naira miliyan biyar da dubu ɗari uku da casa'in da kuma naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu da goma ga alkalan kotun koli wani tsohon dan takarar gwamnan kano ya zargi 'yan kasuwar canji da zamowa kan wa'uwar gami da ke ta'azar faduwar darajar naira dukka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro Assalamu alaikum Salisu Baffayo ke muku lalle habun ta cikin wani sabon shiri na kowanne gauta. Shirin da ke kunshe da tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su dama. Yayin da ya rage kwanaki ashirin gwamnatin cifu Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ta cika shekara ɗaya cif da kama mulki alamu na nuni da cewa al'amura na ci gaba da rikicewa ƙasar da ke rage da kambun mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka baki ɗaya. Tarin matsaloli ne da suka haɗar da taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da rashawa da kuma durƙushewar tattalin arziki da ke ta'azzara matsi da kunci da kuma tsadar rayuwa ga malam talaka. har ma dai halin da ƙasar ta tsinci kai akwai tabbacin ya samo asali ne daga irin rikon sakainar kashin da aka yi wa ƙasar daga shugabannin da suka gabata shugaba na baya bayan nan da ya jagoranci ƙasar shine muhammadu buhari da yanzu haka ake ci gaba da bankaɗo asirin waɗansu cikin makarban gwamnatinsa da ake zargi da yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa Baya ga tsohon gwamnan babban bankin ƙasa na CBN Godwin Emefiele da ake tuhuma da almundahanar zambar dubunnan miliyoyin naira daga cikin waɗanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ke tuhuma har da tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika da ake zargi da laifuka har guda shida. Cin hanci da rashawa dai shi ake kallo a matsayin wani babban jigo da ke tasiri kan dukkanin matsalolin da suka yi wa Najeriya ƙawanya wanda ko da wannan rana ta Alhamis. An rawaito cewa majalisar wakilai ta ɗauki gabarar bincikar yadda aka ba da kwangilar aikin wani babban titi da ya taso daga jihar Legas ya ratso ta Ogun da Ondo da Delta da Belsa da Rivers da Akwa Ibom ya kuma dire a birnin Kalaba da ke jihar Cross River. Titi ne mai tsawon kilomita 700 da gwamnatin shugaba ta nubu ke sa ran za a kashe kuɗi har naira miliyan dubu sau dubu goma sha biyar wato naira tiriliyan goma sha biyar kenan. wani tun gabanin majalisar ta shirya daukar wannan mataki na bincikar yadda ake kokarin yi wa dokar kasa karan tsaye ta hanyar ba da aikin kwangilar ba bisa ka'ida ba sai da tsoffin 'yan takarar shugabancin kasar nan wato atiku abubakar da peter obi da ke hamayya da gwamnatin suka kakkausar suka kan yadda ake kokarin kashe makudan kudade da suke kallo a matsayin wata hanya ta barnatar da dukiya al'umma Bayyanar irin waɗannan zarge-zarge a sabuwar gwamnatin ta jagaban shi ya sanya ake ganin abin da ke gidan ƙaura shi ake gidan goje. Ma'ana dai kowane gautan ja ne sai dai idan bai sha rana ba. Har ma dai wasu cikin 'yan ƙasar zargin su ya karkata ne akan tsohuwar gwamnatin Buhari da zamowa kan wa'uwar gami ko ma rikicewa al'amura a ƙasar nan. Tunani kenan da ya saba da ra'ayin tsohon ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalon da ke ganin duk da irin alkafurar da aka yi a tsohuwar gwamnatin Buharin to ya zame wa sabuwar gwamnatin Tinubu tilas ta ɗauki alhakin kunci da tsadar rayuwar da talaka ke fuskanta. A matsaloli dai an same ta a ƙarƙashin gwamnatin baba buhari na tabarbarewan yanayin tsaro da kuma tattalin arzikin ƙasa amma abinda ya haife halin da muke ciki shine halin shugaban ƙasa na nunawa cewa shi ya fi kowa sani da kuma nuna kon kula da halin da ƙasa yake ciki da ya kama gaban kansa ya ayyana cire tallafi ba tare da tuntuban masana koko a lokacin da ya yi wannan hasashen babu ma gwamnati a ƙasa, daga shi kawai sai mataimakinsa. To wannan ita ce ta haife rigiman da kasan nan ta shiga. kuma ya dawo ba a jima da yin wannan ba ya sake kawo wata hari kuma wata tattalin arziki da cewa ita kudin Najeriya naira yanzu an cire mata kariya da kare kanta daga kudaden kasashen waje. Waɗannan abu guda biyu da ya yi su ne sun kawo mu inda muke. Domin ko a halin da ake ciki a karkashin Buhari, ai ba a kai nan ba, ba a shiga irin wannan wahalan ba. Ana na, ana tallafi, ana na, ana faɗi tashi da tabarbarewan yanayin tsaro. amma da ya zo ya yi wannan kaga komi ta rikice to wannan shine abin da ya kawo mu nan don haka a cewa yana kama hannun da Buhari wato kawai ne ana neman hujja ne. Domin Buhari kafin ya mika mulki ya yi kasafi na tallafi har zuwa watan shida. Wato kenan ya ba wannan gwamnati uzuri idan dai za ta cire tallafi tana da wata ɗaya ta yi wannan shawara. To wannan gwamnatin ba ta yi wannan shawaran ba, ba ta yi bi wannan uzurin ba, kawai sai ka cam shugaban kasa ya shanye mu. Saboda haka yi kuka da kansa ya bar Buhari a daura tukuna. Buhari kuma mutum ne wanda a tarihin Najeriya ba a samu shugaban kasa wanda ya samu karbuwa da so a idon talakawa kamar shi ba. Zaɓen shi talakawa su suka tara jari na neman zaɓe, Amma shugaban kasa ya zo ya kyale ana almandana ana cin hanci da rashawa ana babakiri da dukiyan jama'a shi kuma yana kallo. To ire-iren waɗannan ake ganin kamar su ne suka haifar da matsin tattalin arzikin da a yanzu haka kake ƙoƙarin danganta shi da shi shugaba Bola Tinubu mai ci na yanzu. A'a sun kawo gudumawa ga halin amma da ba mu kai nan ba inda an yi amfani da hankali da ba mu kai nan ba. To hankalin ayi ake ganin kamar shine janye tallafin man fetur da kuma barin naira ta nema wa kanta daraja. Ai wannan ya fada a hannun yan tamfaran jari hujja na yamma. Wannan manufofin ba za su haife da mai ido ba. Babu kasa a tarihin duniya wanda ta bi wannan shawara ta fita daga matsalolin tattalin ta ba. Saboda haka shugaban kasa wanda ya yi gwamna Lagos da ya amfani da hankalinsa. Domin wannan shawarwarin, shawarwarin na wanda mutum ya kawo fetur da ashana sai yana baka shawara cewa idan kana so ka jinka gidanku na gado da kwano to ka banga dama a gidan ciyawa wuta ka ga abin da aka bai shawara kenan. Sai shi kuma ya karba fetur bai tuntube yan uba ba, bai tuntube yan uwa ba, bai tuntube kawunansa ba, sai ya banga dawa a gidan shawara wuta cewa ai in zai jinka shi da kwano ya kone tukuna. Kuma turawan yau ma sun yi wannan domin su yaudare shi su kama kansa su sa hamatansu yanzu gashi ya zama dan amshi shatansu kowane lokaci zai yi kwana zuwa kasansu sa'an yan Najeriya suna mutuwa Da yake tsohon minista Barista Salman Dalon magana yake kan sababban da suka haifar da tsadar rayuwa a sabuwar gwamnatin jagaban wannan ce ta kai mu gabar halin da darajar naira ta samu kai a kasuwar musayar kuɗi. Wanda duk da alwashin da gwamnatin tarayya ta sha na farfado da darajar naira ta hanyar karya farashin dalar Amurka. amma har kawo yanzu kasuwar canji ta gaza tsayawa waje guda ta yadda farashin yake ta hawa da sauka a lokaci guda wanda kuma hakan shi ke kara haifar da rudani na rashin gane inda tattalin arzikin ƙasar ya sanya a gaba. Ko da dai akwai masu ɗora alhakin faruwar hakan a wuyan gwamnati amma a gefe guda akwai waɗanda ke ganin gwamnatin na iya yinta wajen warware abubuwan da suka yi wa ƙasar ƙawanya. Illa dai iyaka akwai waɗansu a can gefe guda da ba su da aiki sai shafa mata kashin kaji irin wannan ra'ayi kuwa ya yi kamanceceniya da hangen Shagbadar kano da ke takaicin yadda 'yan kasuwar musayar kuɗi ke yin maye da agana ta hanyar ta'azzara ta barbarewar naira idan duniya babu yadda za a yi gwamnati saka doka a ce wannan kuɗin ga abin da ake da shi za a baka akan dubu ɗaya da ɗari biyu daga cbn kai kuma ka ɗora naira biyar a kai ka zo tsabar san rai ka zo ka riƙe wannan kuɗin sai ya kai dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in yanzu yau abin da dala ta kai ciki ya za a yi a ce komai yan canjin nan su ne suke kawo mana sai an yi ƙoƙari an kwanta da nan sai su tada nan gwamnati na ce ƙoƙarin su jami'an tsaro da efcc suna yawo a cikin kasuwa domin su kama wanda suka ɓoye dala wannan kuma daidai ne muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari ta yi wannan abin idan gwamnati idan ba ta yi wannan ba mai ake so ta yi wannan harkar dala ta ta'allaka babu wani abu da wanda dan najeriya zai wanda bai shafi dala biyan yanzu a najeriya so amma a samu wasu mutane wanda ba su fuce cikin hannu ba su ne za su dinga juya al'umma ta yadda suke so mu muna ganin cewa ya kamata ma majalisar dokoki na ƙasa su saka doka duk wanda aka kama da kuɗin da ba na najeriya ba a masa hukuncin bridge of trust shekara bakwai a gidan yari sun yi magana cewa cbn ta ce za ta ba su kuɗi ba ta ba su wannan kuma idan haka ne da gaske ne ya kamata cbn idan gwamnati za ta yi magana ta yi magana akan tsari na gaskiya abin da zai yi da ba zai yi ba ba zai yi ba duk kasar da ta ci gaba a duniya ta di beridicin ba a beridicin a duk kasar da ta ci gaba saboda matsala yake kawowa ana amfani da shi ta hanyoyi da dama hatta harkar ta'addancin nan harkar beridicin ita ce ta kama ita a Najeriya idan ana so a transaction na gaskiya a je a bi turu banki duk mai so ya sai kaya a wata kasa ya san hanyar da zai je ya biya sa daga banki kuɗin ya je wata ƙasa ai akwai Western Union wannan duniya tana ganin ina kuɗin ka tafi kuma mai ka siyo mai ka dawo da shi ina rasit din abin da ka siyo da shi karkari Najeriya tana magana cewa dala ana ba masu tafiya a asibiti ko masu larura idan za a yi wannan tsarin da ake ba irin masu tafiya asibiti ko masu larura me yasa ba za a bi process din da CBN ta kawo a lokacin ba har wanda ake bi mutum ya kawo ticket ya kawo waye ya kawo waye amma inda gizo yake saka sai a bari a ba mutum kuɗi daga banki idan da gaske ne banki sun san cewa idan a airport na Kano mutum nawa ne zai tashi zai tafiya a yau wanda ya apply na DTA wannan kuɗin wanda ya cancanci a bashi asibiti zai je da waye da waye da sauransu a bari sai ya wuce immigration an gama check in tukunna a biya shi kuɗin sa a hannun sa airport idan da gaske ai kuma shi ma mai bada kudin a sake mara a kansa tana kallonsa an san me yake an san wa yake bawa idan ana so a gyara a Najeriya fa dole a dauki matakai masu tsauri wanda ko zai wa mutum daɗi ko ba zai mai daɗi ba dole ya haƙura dan canji ne shekara ta 22 ina harka canji amma daga lokacin ba na haƙura canjin saboda na san harka ba daidai bace ba akwai kuskure a cikin ta dole gwamnati ta dauki mataki kuma ta hukunta wanda za ta hukunta yan majalisu na dokoki sanatoci ya kamata ku dauki wannan abin da gaske ba da wasa ba idan ba mu gyara wannan abin to wallahi wannan shine zai kai Najeriya ƙasa Sheikh Badruddin kenan tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Kano. Da wannan kuma mu karkato da akalar shirin cikin siyasar Kano farawa da batun karar da jam'iyyar APC da shugabanta na Kano Abdullahi Abbas da kuma Ahmad Salisu suka shigar gaban wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a nan Kano. Da buƙatar kotu ta rushe shugabannin riko na ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha ta samar kafin gudanar da zaɓe. Cikin waɗanda aka yi ƙarar kuwa sun haɗar da Anthony Janar da kuma babban akanta na ƙasa haɗi da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Amina Abdulsalam kamar yadda babban lauyan jam'iyyar APC barista abdulfage ke ƙarin haske. in ka kalla za ka ga wannan karar an shigar da ita ne saboda dalilai kusan da yawa in muka koma za ka ga shi kundin tsarin mulkin ƙasa bai amince ba bai yadda da shugaba kowane ne ya naɗa waye zai yi mulki ba tun daga lokacin da muka dawo demokaradiyya a alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara wato 1999 sai dai al'umma su zaɓi waye zai zama shugabansu tun daga kansila har ƙaramar hukuma haka hajji jiha da wakilai na jiha haka tarayya da wakilai na tarayya haka shugaban ƙasa da mataimakin shi da sauran wanda ake zaɓa in ka koma za ka ga ƙarar mun haɗa hadda babban lauya na ƙasa wato attorney general na ƙasa da kuma wannan hukuma ta tattara kuɗaɗe na shiga da kuma raba su ga duka ɓangarori na masu mulki domin tafiyar da ayyukan mulki na zaɓaɓɓu na ƙasa wato wannan hukumar da aka fi sani da revenue mobilization and fiscal commission sannan kuma haka hadda babban akawunta na ƙasa sannan kuma in ka dawo kano akwai attorney attorney general wato babban lauya na kano da kuma gaba ɗaya wa'annan interim management officers ɗin ko interim management committee da gwamna ya naɗa, to dalili na uku kuma a ka'ida duka wannan kuɗi da ake turowa ƙananan hukumomi da duka gwamnoni da duk koma wane ne ana turowa ne saboda zaɓe da aka yi aka zaɓi masu mulki domin su mulki al'umma da suka zaɓa to su kuma waɗannan wanda aka naɗa ba wanda ya zaɓe su naɗa su aka yi Barista Abdul Adamu Fage kenan babban lauyan jam'iyyar APC babbar mai hamayya da gwamnatin jam'iyyar NNPP mai mulkin Kano. Jami'ar APC da tun bayan faduwar zabanta a kujerar gwamnan Kano ke kai kawan nema wa kai makoma domin shirya yadda za a tunkari kakar zaben 2027 wanda kafin lokacin kuwa magoya bayan siyasar gidan tsohon dan takarar gwamnan Dr. Nasir Yusuf Gawuna ke fatan ganin ya samu tudun dafawa a madafin iko a gwamnatin tarayya tunda dai an ce gwamnatin faɗi gare ta. Sai dai a gefe guda akwai waɗanda ke ganin rashin nema wa Dr. Gawunan makoma ba ta rasa nasaba da rashin hoɓasar shugaban riko na jami'ar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wanda a ra'ayi na guda cikin makusantan gawunan wato Honorable Muhammad Badar Umar. A yanzu babu abin da ke gabansu sama da samun haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar APC har ma yake cewa idan har aka ji wani korafi akan wannan batu to fa a sani ba daga gidan siyasar gawunan ba ne. a madadin shi ɗan takarar tamu dr nasiru yusuf gawuna tsohon mataimakin gwamna da ni karan kaina da dukkanin ahalin gidan dr nasiru yusuf gawuna da 'yan jam'iyyar apc ina jan hankali ina kuma kira na farko dai a haɗa kai a cice da jam'iyyar apc ta ci gaba sannan kuma a biyayya wa jagorori tun daga kan shugabanmu shugaban jam'iyya jagoranmu dr abdullahi umar ganduje da dukkanin mutumin da yake da madafin iko da wanda ma bai da shi na jam'iyyar apc ya kamata a haɗa kai a ciccida jam'iyyar nan mu zo mu samo kan mafita a wannan yanayi da wannan lokaci. To amma ana jin yadda maganganu suke tashi musamman a cikin wasu da suke biyayya da gidan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna cewar makoma suke neman mai ta siyasa da suke alakanta rashin samun makoma tasu da tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jami'ar APC na ƙasa har suke cewar za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin cewar sun kwato kansu 'yanci. To duk wanda ya san Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya san tarbiyyarsa ya san tsarinsa ya san yadda yake gudanar da harkar siyasarsa mutum ne mai miƙa al'amarinsa ga Allah lokacin da ya takara kowa ya ji cewa ya miƙa Allah al'amarinsa kuma ya bashi zaɓi abinda duk yake alheri Allah ya tabbatar da shi kuma Allah ya tabbatar muka karɓa da dukkanin kaddara muka kuma ba al'umman mu haƙuri akan cewa wannan hukunci da Allah ya yi shine mafi a'ala mu a gare mu so duk wani wanda zai zo kuma yi wata magana saɓanin wannan na jagoran tafiyar shi kansa wanda ya takarar ai ya barranta kansa da gidan tunda mu ba tarbiyyar mu bace ko da yanci yake nemo mai a siyasance to wani yanci zai nemo masa mutumin da ya nemo kansa masa zaɓi a gurin ubangiji kuma Allah ya zaɓa masa sannan kuma harkar nan yanzu aka fara me aka yi in ka nemo yanci misali sai ka zo kana taɓa jagororin da ake tunanin ta hannunsu ne sababin da za a samu wannan mukami ai ba daidai bane ba tarbiyyar gidanmu bace ba tsarin mu bane Allah shine mai yi saboda babu wani mutum da zai zo da sunan wannan gidan ya ce yana neman masa yanci babu mun mika Allah yadda Allah ya bamu waccan damar Allah kuma ya hukuncin sa yanzu ma shi muke jira ya mana hukunci akan duk abin da ya fi dacewa da mu duk abin da aka ji kenan na kiran a wa shi Dr. Nasiru Yusuf ga wannan mukami ko da 'yan gidan ne ba da yawon Dr. Nasiru su gauna ba ne? Ai duk abin da ka ji wani ya faɗa saɓanin tarbiyyar gidan ba umarnin Dr. Nasiru su gauna ba ne. Ai wakila kai zaka gamsu zaka yadda wakila in na faɗi magana magana Dr. Nasiru su gauna ce. So da haka duk wanda zai zo daga gidan nan ai bai fi mu san Dr. Nasiru su wani ba. Honorable Muhammad Badar Umar kenan tsohon ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Ungogo kuma makusanci ga dr nasiru yusuf gawuna da yi wa jam'iyyar apc takarar gwamnan kano a zaben 2023 da ya gabata jam'iyyar da hajiya aisha ibrahim ɗorayi ke alakanta faduwarta a kano da yadda dr abdullahi umar ganduje ya gudanar da jan ragamar jihar a lokacin da yake kan kujerar gwamna wanda a hangenta wannan dalili ne ma ya bai wa kanawa damar ƙauracewa jam'iyyar apc ta hanyar dangwalawa abba gida gida jam'iyyar nnpp lokacin da kuke cikin ruwa na ukubar mulkin jiya a wannan lokacin da abba ya miko takobi kuma kuka kama kuka fita to ga wasu kuma a gefe suna batun cewa ai sai yan jam'iyya sun ci sun koci sannan za a kalli yan dangwala waye suke wannan magana wani bawan Allah ya shigo an hira da shi anan kuma yanzu sai ki dinga jefa kalubalen akan ita gwamnati kenan gashi nan zahiri ya nuna tunda su ne jagora su ne masu faɗa su ake ba komai a raga masu gashi yana faɗan cewa amma ina aikace aikacen da ake gabatarwa da al'umma suke ta godiya da su a wannan gwamnati ta jihar Kano? Ni bana adawa da wannan gwamnati da babban abin da ma wanda ya burge ni. Duk wani talaka yana alfahari da asibitin Murtala yana kuma alfahari da Hasiya bayaro a lokacin da Ganduje ya je ya sayar da shi bai san darajar talaka ba. Na asibiti ya sayar. Na Hasiya Bayero. Abba ne ya ceto shi to amma Malam Ibrahim Khalil idan shi ne ike jagorantar al'umma nagartarsa ta zarta ta Abba. Zai abin ya fi na Abba. Abba ya yi ban ce bai yi ba amma nagartar Malam Ibrahim Ibrahim Khalil ta zarce tasa. Da haka nake kiran al'umma akan ku bi cancanta Malam Khalil wasu na tunanin wai Malam bai da kuɗi to waye ike da kuɗi ba sai Malam din ba ya zo ya duba ga irin madakalar da aka yi da mulkin kama karya zai zo igeggyara kuma har kowa iji daɗi Malam malami ne shine wanda idan har an zaɓe shi za a kafa kwamiti na shari'ar musulunci kwacen waya za a daina shi kuɗi ma za ta kai ka gani a ƙasa ka tsallake saboda musulunci ya inganta. Hajiya Aisha Ibrahim Ɗori kenan guda cikin matan jam'iyyar ADC mai alamar musabaha. Har yanzu dai batun kabakin arzikin da sanatan Kano ta tsakiya sanata Rufai na Hanga ya sauke wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a yankin na ci gaba da haifar da musayar yawu tsakanin magoya bayan siyasar gidan sanatan da kuma masu hamayya. Wanda kuma da alama hakan bai hana wa sanatan ci gaba da gudanar da aikin da ya sanya a gaba ba ta cikin kunshin kalaman da daraktan siyasar gidan sanata hangan wato shehu tijjani usman babba ya gabatar yayin karɓar kwamitin kula da makabartu na kano ƙarƙashin jagorancin hakimin tarauni alhaji ado ibrahim kurawa ya yi ƙarin haske tare da fayyace waɗansu ɓangarori da suke ƙoƙarin sauke nauyin da al'umma suka ɗora musu mutuwa hukunci ne na Allah akan bayansa ba sanata ne ya kawo ta ba kuma dan kana sanata ko kana shugaban kasa baka haye ba wannan gida shine na ƙarshe saboda haka shagala ce idan mutum ya kau da kai akan kyautata makoma ta ƙarshe akan wannan ƙadami mun ka karɓi irin waɗannan buƙatu daban-daban a gurare kuma a baya dama yana yin wannan sadakar tsakaninsa da mutane wanda suka zo akan wannan bukatar zai bayar tun da baya kan kujera ma babu wanda zai ji me yake yanzu mu da muke tare shi sai muka ce to ya kamata ko ina ana mutuwa kuma ko ina akwai mutanen da ba suke da raunin gata wanda idan an yi mutuwan nan mawadatan unguwannin aka yi wa kuma akwai kwamiti da yake kula da wannan hidimar a Kano tsawon lokaci. Me zai hana a faɗaɗa gudunmawar nan a saya da yawa in aka saya da yawa sai a ba da sadaka ta hannunsu dama su ne suka san su wane ne suke ajiye wannan abu a unguwanni idan bukata ta tashi a ɗauka a bayar shi ma ya saka nasa jarin ya ɗauka ranar gobe kiyama baya daga cikin wani abu da aka bashi a gwamnatance kuma kowa ya sani yau duniya a tafin hannu take duk abin da aka yi a ofishin majalisa ta senate ko budget ko wani abu kana buɗe google zaka gan shi mun kalubalanci duk wanda yake cewa wannan roman demokaradiyya ne watakila dan shi ba zai iya cire miliyoyi ya sadaka ba to ya je ya bincika google in ya gani ya fito ya ce ga item din a cikin abin da sanata an gaisa roman demokaradiyya da mota da likafani da tukwane sadaka ce yayi Alhaji Shehu Tijjani Usman Babba kenan darakta a siyasar gidan sanatan Kano ta tsakiyar Faisa na hanga. Sanatan da shi ma Alhaji Aminu Mai Fage ya bakunce mu cike da mamakin jin aman masu kokarin siyasantar da aikin alherin da hangan ke gudanarwa domin yi wa kai tanadi ranar gobe kiyama. Har ma Mai ke ganin kamata ya a ce al'umma sun yi tarayya wajen jinjina wa sanatan. sakamakon yadda hankalinsa ya koma kan wani bangare da wasu cikin 'yan siyasar ke wofantarwa. sanata mutanen nan waɗanda suke aiki a makabartu su suka nemi ya taimaka musu da gudun tukwane da abubuwa kuma duk wanda aka ce masa rasuwa ce ba farin ciki ake da ita ba kuma sanata ba ya yi wannan ba ne wai dan yana murnar mutane su mutu a'a ya yi ne tsakaninsa da Allah kuma bisa neman da aka yi kuma a tunani na da gani na duk mutumin da aka ce ya ba da gudunmawar sitirar da zaka tashi da ita a gaban Allah kuma ka shiga aljanna da ita in Allah ya nufe ka da ita ban ga dalilin da za a zo ana masa gori ko ana dariya ba yanzu in sanata mutane ya biya rabu rabrawa kuɗi naira miliyan miliyan ko dubu ɗari ɗari kaza ya ba su daga inda aka bayar yau wata mai zuwa ko shekara mai zuwa abin nan ya cinye amma likafani shine mayafin ƙarshe wanda in aka rufe ka da shi zaka tsaya a gaban Allah amma bai kamata a siyasantar da abin a zuwa a haka ba da ake yanzu kuna ganin so nawa ake yin rasuwa sai kaga an zo an ce sai a dinga yawo da hula ko na ba a taimakawa mahaka amma duk wanda za a haka abin ne ya bar gida na biliyan kaza ya bar motoci na biliyan kaza ya bar kadara biliyan kaza amma da wannan likafanin aka rufe shi kuma mahaka haƙan da suka haƙa mai gidansa in za a saida ya kai wajen biliyan nawa amma wa'anda suka yi haƙa gidan da ke za su samu naira dubu goma da yan roba ake yawo sai wannan ya lalaba hannu in ya ji yana da yan dubu dubu ba zai bayar ba sai mai naira ashirin mai naira hamsin mai naira goma mahaƙa za a sakawa su fa suka gina maka gidan da zaka shiga Allah ya tambaye ka kaji, menene da menene to bai kamata a siyasantar da wannan abu ba kuma abin da sanata ya da kyakkyawan niyya kuma a harka ta siyasa da mu'amala mutumin nan ya biya wa ɗalibai karatu ya zo ya biya wurare da dama inda aka gina makarantun islamiyya ya ba da gudunmawa ta addini ya ba da gudunmawa ta rayuwa an yi wa mutane aikin ido sanata ya biya kuma ba wai jam'iyyar mu ɗaya ba alhaji aminu mai dawa ke kenan matsakaicin dattijo a siyasar kanan dabo Idan muka tsallaka karamar hukumar Sumaila kuwa Abdullahi baban ƙaurar Rimi ne ya zo ɗauke da ƙorafi kan shugaba da kansilolin karamar hukumar. Bisa yadda suka ɗauki gabarai yayyanka filayen makarantun wannan yanki wanda a tunaninsa hakan na faruwa ne ba tare da sanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ba. Akwai wasu ƙananan kamsiloli na rimi karamar hukumar Sumaila sun zo suna ta yanke-yanken filayen gwamnati da makarantu mu na firamare ƙarshe ma sun ƙarar da wata. kuma sun sawo gaba a kan wata suna ci gaba da yanke-yanke. Kamar yadda muka sani wannan gwamnati ta ce ta dakatar da ba da filaye a duk jihar na. To me kai shugaban wannan karamar hukuma na Sumaila da kansulunsa su ba da filaye a wannan gurare na Rimu da sauran garuruwa a karamar hukuma ta Sumaila. ba mu san me yake faruwa ba amma mun zo mun ga ana ta yanke-yanke amma al'ummar gari kuma ba so suke ba kuma ba sa bukata. kuma wannan abu baya musu daɗi amma yanzu ana ta yanke yanke ana taɓaɓɓata makarantu alhalin ga guraren da ya kamata a yi ba a yi har kan hanya ma ake yanka ake blocking ɗin wasu don kada su bi hanyoyin makarantun na gwamnati ne na gwamnati ne akwai special ma a ciki yari mu ne ko kuma a duk karamar hukumar ne karamar hukumar take kantoma da sauran kansuloli su yi a karamar hukumar su da mun san a iyari ma ake wannan yanke yanke kuma hakikanin gaskiya mu dai ba ma jin daɗi kuma ina ɗaya daga cikin ɗan jam'iyyar kwankwasi demokradiyya amma ni ma bana buƙatar wannan abu kuma bana goyon baya amma ina so mayar yadda gwamnati ta ba da magana cewa ba ta son a dinga bata wasu fulotai na gwamnati ballata ne makarantu wadda mu za su amfana wadda ma bamu jikoki ba musamman iya adadin wadda ba za su amfana ba ana batawa ana yanyankawa ana yin yadda aka ga dama a kansu kuma hakikanin gaskiya mu ba ma buƙata kuma ba ma goyon baya mu dai rimi abin na ya dame mu daga karamar hukumar rimi wacce take ƙarƙashin ƙaramar hukumar Sumaila muna kira da gwamna akan ya duba wannan complain namu share mana hawayen mu akan ya dakatar da wannan abubuwa kuma a tura wakilai a kula da wannan abubuwan da ake yi a kai. Abdullahi baban ƙaure kenan daga mazaɓar Rimi a ƙaramar hukumar Sumaila. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Wanda kuma da kalaman nasa ne muke ta bar shirin a wannan rana a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango. sai ragowar abokan aiki ibrahim isaac dan uwa adam suleiman abdullahi lawan alhatu murtala abdullahi dan sudu da umma suleiman salisu baffayo da na shirya na gabatar ke fatan mu huta lafiya daga nan freedom radio muryar jama'a